يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Allah ta’ala cikin hikimarsa da ikonsa ya sake dawo da mu a wannan rana ta sha shida ga wata Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ɗaya, wanda ya dace da tara ga watan biyar miladiya ta annabi Isa alaihi salam ashirin daidai domin ci gaba da karatu da muka soma cikin suratul hajj kafin mu ci gaba akwai abin da muka saba na ambatan mutanen alkhairi waɗanda suke sadaukar da dukiyarsu fi sabilillahi ga marayu su ma muna fatan Allah ya sadaukar masu da gidan aljanna ga su kamar haka akwai sa'adatu tijjani wanda ta ba da dubu ɗaya akwai halimatu ahmad rufa'i wanda ta ba da dubu biyu akwai abubakar abdurrahman wanda ya ba da ɗari biyar akwai hafsa siraj wanda ta ba da dubu biyar akwai aishatu garba wanda aishatu garba kalabi wanda ta ba da dubu biyu akwai wani bawan allah da bai ambaci sunansa ba ya ba da ɗari biyu akwai aishatu tsoho sani wanda ta ba da dubu ɗaya sannan akwai yunus suleimanu ya ba da dubu biyu maryam abdulsalam dubu ɗaya maryam garba dubu ɗaya a ƙarke usman abdullahi ya ba da dubu biyu muna roƙon allah da kyawawan sunarsa da tsarkakan sufofinsa waɗannan bayin allah allah ka azurta su da gidan aljanna allah ka albarkaci dukiyarsu Allah ta'ala ka ji kan iyayensu in suna nan Allah ya sa su gama lafiya da su kuma Allah ya albarkaci zuriyarsu muna fatan kuma Allah ya ba mu wasu da yawa waɗanda za su shiga layi don tantance inda za a tura kuɗin ga lamba kamar haka unity bank sifili sifili biyu biyu biyu ɗaya biyu bakwai takwas hudu jaiz bank sifili sifili sifili biyu takwas uku biyar uku ɗaya takwas Allah ta'ala ya ba mu ikon tallafawa ya sauƙaƙe mana al'amura baki ɗaya jiya mun karanta aya amma ba mu fassara ba mun dai so mu bayani game da ita algafata malam sai a maimaita ta mu miƙe Allah kai mana jagoranci ci gaba أعوذ لنبين لكم ونستغفر لك ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا لنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب جيا آية تقبات ونن من دكا أبو بوان تاشم الكيامة kuma abin mamaki mun ga waɗanda suke jayayya da tashin alkiyama suke musanta hisabi suke musanta sakamako na aljanna ko wuta ba su da dalili ba su da hujja kuma suna da'awa ba akan ilimi ba shine waɗannan ayoyi za su karantar da mu baki ɗaya haddasu cewa ga tashin kiyama a jikinmu kullum ga zahiri tabbataccen abin da baya canzawa akan me ake musu ku biyo mu ya ayyuhan ya ku jama'an duniya gaba ɗaya da dukkan canzawan ƙabilunku da yaranku da launinku idan kuna kafici ba ku yadda da tashin alkiyama ba ba ku yadda da hisabi ba in kuntum fi raibin min alba'afi idan hakuna shakka game da tashin alkiyama da mai da rayuwa a gangan jiki da yin mata hisabi da ba ta sakamakon da ta cancanta na ayyukanta da ta yi a duniya ko dai kyakkyawa tare da imani ko mummuna tare da imani ko mummuna tare da kafirci Allah ka azuta mu kyawawan ayyuka tare da imani to idan hakuna wannan shakka fa inna khalaqnakum min turab ku dawo ku yi tunanin asalin halitta subhanahu Ta'ala ya halicci annabi adam daga ƙasa ne alƙur'ani wani lokaci ya ce min turab wani lokaci ya ce min tin wani lokaci ya ce min hama'in masnun wani lokaci ya ce min salsal? ma'ana wani lokaci ya ce daga ƙasa aka halicci ɗan adam kamar yadda nan ake gaya mana wani lokaci a ce daga taɓo wani lokaci taɓan ma a ce min tsinin lazibu taɓan da yake da danko wani lokaci a ce min hama'in masnun daga wata ƙasa wanda hatta canza ƙanshinta ta ɗauki wani launi daban wani lokaci a ce min salsalin daga wato busasshen katanga wanda bai san alkur'ani ba sai ya ce yana bugun junansa ko yana tukka da walwala kamar yadda wasu daga cikin almustashriquna suke da'awa orientalist baka fahimtar alkur'ani baka da imani kuma baka ma alkur'ani karatun jarida sai ka zauna gaba ga malami al'ulama uwar satil anbiya' fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun in ka tattara ayoyin shi ɗan adan asalinsa ƙasa ne shi yasa sai a wata aya aka ce min in mahin daga ruwa ruwa to in ka sa ruwa akan ƙasa sai zama tabo idan min tinin ƙasa in kana kwaɓa ta kana gyara ta kana mata haɗe-haɗen da ya dace da ita to za ta samu sifan ham'a masnun za ka ga ta canza ƙanshinta ta tana wani kaman wari-wari haka ko bashi-bashi ta ji ciyawa ta ji kashin jaki ta ta taku iyayenmu da kakanninmu sun san wannan a lokacin da ake tsabar ginin ƙasa ba a kwaɓa ƙasa rana ɗaya a yi aiki da ita wata sai ta sati biyu ana sa mata kashin dabbobi da haki ana takawa kaga hatta canza kala ƙanshin ƙasan ya canza shine hama'in masnun sannan kuma za ka ji ta yi danko min tinin lazif kenan Allah shi ya karantar da mu wannan ilimi a halittar ɗan adam musamman babanmu adam sannan aka yi mutum mutuminsa ya bushe ya zama min salsalin wata katanga ce gata inda za ka kwankwasa sai ka ji ta yi ƙara daga nan Allah ya hura masa rai ya zan mai jini da tsoka da izini da ƙudiran Ubangijinmu, mai rayuwa ya kara kaina ya zan khalifan Allah a doron ƙasa wajen tafiyar da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da shari'ar Allah. Wannan shi ne asalinmu, kuma har yau rayuwan ɗan adam yana da dangantaka da ƙasa ne. Domin cinmu da shanmu, itatuwa da abincinmu ruwa ne ke zuba a kan ƙasa kamar yadda za mu gani a aya can ta gaba sannan ƙasar nan da izinin Allah ta da tsararru tsire tsoro iri-iri wanda ɗan adam zai amfana da shi ita wannan tsoro ko shuka a yana amfani da ƙasar ne shi yasa inda ƙasar ke da dausayi za ka ga amfanin ya fi kyau inda yake saimu ne ko fako sai kaga la yakhruju illa nakida ba zai fito ba sai a yankwane don haka har yanzu kana nan da alakan kasan shi yasa ayar da muka karanta na karke-karken surar da ta gabata Allah yana cewa min ha halaknakum wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra asalinku ƙasa ne za ku mutu mu maida ku cikinta ku zame ƙasar kuma mu fito da ku mu sake ku a matsayin mutanen da za mu yi hisabi mu ba kowa sakamakon da ya dace da shi Allah ka ba mu imani na gari da kyawawan aiki cike da ikhlasi izan bayan an halitta na farko shi yasa Allah cikin Ali Imrana da aka ce isa ɗan Allah ne Allah ya ce ƙarya kuke suka ce ai dan bai da uba Allah ya ce inna masal isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu li rabbika fala takunanna min almumtarin misalin halittar isa alaihi salam a wajen Allah jalla jalaluhu kamar misalin halittan annabi Adam ne ya halicci Adam da ƙasa sannan ya cika halittansa kamar yadda ya so ya ce masa zama mutum da dukkan sufofin ɗan adam ya kasance mutum wannan shi ne tsabagen gaskiya daga Allah mahalicinka kada kai shakka balantana jayayya ko musu izan kun ji asalinmu kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inda za ka dawo ka dubi asalinka kuma ga sauran bayani nan ka dubi yadda aka halice ka da baka musanta Allah na iya ta da kai ba wasi an fusikun afala tubsirun ku dubi halittanku ko ba ku da kwayan ido ne ko ba kwa gani ne ko ba ku da basira ne ko ku ta dode ne summa min nutfatin daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da halittan ƴaƴan Adam zuriyarsa daga ɗigon ruwan halitta maniyi kenan maniyin nan akwai ɗan ƙwayoyin halitta wanda ido baya iya ganin shi kaji gwanin tambuwa ya gagara misali in ka fidda ruwan halitta na mani dubbai ko miliyoyi sai su fita ɗaya zai fita in yaje je ya samu ƙwan matarka ya dasa ko ya halba in Allah ya ƙaddara kuma sai ka ga an yi ɗa ko an yi ya wani lokaci ma a yi tagwaye in ya fashe gida biyu saboda hikima na ubangiji subhanahu ta’ala. kai mai musu da Allah Allah subhanahu ta’ala ya ce alam nukhliqukum min ma'in mahin ba mu halice ka kai da kake musu da ku da kuke musun Allah kuke musun tashin kiyama daga wani ruwa wanda yake walakantacce ba kazanta yau inda za ka ɗebo shi ko a gwangwani ne ko baka sani ba ne a gan shi kamar madara sai a zuba maka a baki ka ji ɗanɗanen shi ah, me wannan aka ce ai ruwan halitta na ne da na taro shi ne na ce ka sha ka ji irin shi kila sai ka kwana bakwai kana harasuwa in ka tuna to fa kai ne shi amma yau kana ma Allah girman kai hal ata alal insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi faja'alnahu sami'an basira to bayan subhanahu wata'ala ya sa wannan ƙwayan halitta ya haɗu da ƙwan mahaifiyarka a cikinta sun min alaƙa sai kuma ya ɗauki lokaci bayan wani lokaci sai Allah ya mai da shi gudan jini gudan jini Allahu akbar Allah mai hikima Allah mai rahama Allah mai baiwa Allah buwa yi gagara misali gagara kwaikwayo to haka za ka zauna a mataki na biyu har zuwa wani lokaci da sunnan manzan Allah za ta yi mana bayani sallallahu Alaihi wasallam daga nan a sake juyar da halittanka sun mamin mudga sai a mai da kai tsokan nama wanda bai wuce irin naman da ake sama mai gida a niya ba ya ɗauka ya jefa a baki na zauna a wannan matsayin ka zauna a wannan matsayin kin zauna a wannan matsayin duka mun zauna a wannan matsayin menene girman kai da kin Allah buwa yi gagara misali mene na ƙaryata ayoyin Allah wane ne ni wane ne kai muhallaqatun wa ghayr muhallaqa cikin wannan nau'i da muka sami kanmu kana maniyi kwana arba'in a canza ka sannan ka koma gudan jini kwana arba'in a canza ka ka koma tsoka kwana arba'in arba'in arba'in sau uku kaga kana da ɗari da ashirin wasu malamai suka ce daga nan za ka zauna kuma kwana goma sai a hura maka rayuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ma suka ce aka sa idan mutawaffa anha zaujaha zaujaha arba'ata ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma to a duk wannan mataki a duk wannan yanayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi na abdullahi ɗan mas'udu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani wa huwa sadiqul al-masduq shine mai gaskiya abin gasgatawa yana cewa inna halqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 layla thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yab'athu Allahu ilayhi al-malik fayu'maru bi arba'i kalimat بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه روح wannan ruwaya ce ta imamul bukhari da muslim cewa lallai ɗayanku allahu akbar ana tattara halittansa a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in ne yana maniyi suma ya kuno alaƙa sannan ya zan gudan jini misla zalik gwargwadon kwana arba'in tamanin kuma ya kunu mutga sannan ya zama tsokan nama kwatankwacin kwana arba'in summa ya ba'asallahu ilaihil malak sannan Allah ya aiko masa da mala'ika fayi umar bi arba'i kalimat a ce mala'ikan nan ya tabbatar da kalmomi guda biyar ga wannan bawa tun yana ciki بكتب عمله وأجله ورفقه أربط الدنيا مزي أيكتا والله خلقكم وما تعملون duk abin da za ka aikata shi a rayuwa an gama lokaci ne kawai zai yi sai ka yi karatun nan don rubutacce ne wanda kuma aka kai iyaka sai mu tsaya Allah ka sa mu cika da imani sannan a rubuta ajalin bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu da nafsi na alkur'ani walai yu'akhir Allahu nafsa idza jaa a ajaluha diyan da ake sanka in duk likitocin duniya consultants za a tara a kanka in ajalinka ya zo wallahi ba za ka ƙara sakon guda ba shi ma mai maganin mai ceto rayuwan in tashi ta zo sai ya mutu rannan alluransa da ƙwayoyinsa da saninsa ba zai amfani shi ba sai ya miƙa ran sannan a rubuta na uku arzikinsa me za ka samu me zai same ka kana cikin masu tara dukiya ko kana cikin matsakaita ko kana cikin wanda za a kuntata maka dukiya duk an gama wannan ka daina firifiri kana neman abu ba inda Allah ya halasta ba shi yasa a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lan muta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmalu fi talabi jama'an musulmi ku sani babu mai ran da zai bar gidan duniya sai duk abin da yake arzikinsa ne ya tara ya ci shi yasa za ka ga mutum idan arzikin nashi ya ƙare gashi yana magana ana hira amma ko ruwa ka kama shi wallahi ba zai hadiya ba in ma ka sa mashi ka diddila a baki sai ya dawo da shi ba arzikin shi bane wani sai ya kwana bakwai bai ci ba bai sha ba ya kwana goma bai ci ba bai sha ba amma ran na sha ɗayan ko na sha biyu sai a kama shi farau-farau sai ya ɗaga ya ce ku nune a ce e ce ku matso da shi sai ya shanye kusan kofi sai ya shanye kuma ya zauna zuwa an jima sai ya mutu wannan kofin kunun arzikin shi ne ba wanda ya isa ya sha sai shi saboda haka annabi ya ce ba mai mutuwa bai ci arzikinsa ba ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku ba sai ka ƙarya za ka samu arziki ba ba sai kai sata za ka samu arziki ba ba sai kai yaudara za ka samu arziki ba ba sai ka saba ma Allah za ka samu arziki ba kin je kina karuwanci kina zina wace kina son kuɗi duka masu irin waɗannan abubuwan ga sunan bila adadin suna cikin talauci suna cikin mayata suna cikin fatara ga sabon Allah subhanahu wa ta'ala sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shaƙiyun au sa'id abu na hudu nan take za a tabbatar wannan bawan ɗan aljanna ne ko ɗan wuta Shaƙiyi ɗan wuta ba mare kudi ba mare kudi sunan shi faƙir amma ashaƙa to wuta za a yin an mutu Jama'a musulmi ana kallon ɗan adam da madubi ko mahanga huɗu ne akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yakan halice shi sa'idan fil duniya sa'idan fil akhira. duniya mai arziki ne lahira mai arziki ne Allah ka samu ne duka wannan shi yafi kowa akwai wanda Allah yakan halice shi ya wahala a duniya iya wahala amma daga ranar mutuwa wahala ta ƙare ta wannan ba matsala ba matsala wa malhayatu duniya illa mata ulgoro na uku akwai wanda Allah subhanahu Ta'ala, a mataki na uku zai halice shi mai jin daɗi a duniya ba abin da ya rasa daga ranar mutuwa ya fada cikin bala'i sa'idin fid dunya shaqiyyun fil Allah ka raba mu da wannan ashqan nas wanda yafi kowa lalacewa mataki na hudu man kana shaqiyan fid dunya wa shaqiyan fil akhirah wanda yake a duniya ba wanda ya kai shi wahala Baci ba sha ga ragga sannan yana da kwanka fici kuma in ya mutu ya zan shaƙi wuta za shi jahannama Allah ka raba mu da wannan to idan duk an yi waɗannan mala'ika ya yi sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni sun mayun fahufi hirwa a sa masa rayuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ƙaddara kuma yake so subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ka datar da mu to wannan halitta Allah ya ce muhallaqa idan ya kai wannan mataki akwai wanda za a cika halittansa domin duk lokacin da kake gudan tsoka ai ba a riga an fitar da taswiranka ba to a daga wannan lokaci ne za a fitar da taswiranka a yi kai da kwakwalwanka goshi kasan shiga ido ga hanci ga baki ga kunni ga komi sannan a zo a fitar da shef na hannu dama da hagu da yatsu a zo a fidda sawu a fidda ciki komi dai Shi ne muhallaka daga wannan mataki za a fidda halittanka wa gairi muhallaka akwai kuma wanda daga wannan mataki wani ma ba zai kai wannan mataki ba an gama da shi sai dai a yi barinsa zai fita muhallakatin wa gairi muhallaka a nan akwai hukumin fiqhiyun shin yaushe ne ake ce ma mace ta haihu jinin da ya fita jikinta ya zan damun nifas mafi yawan malamai suna cewa lokacin da aka kai matakin hura masa rayuwa don haka in ba a kai wannan mataki ba ba za a kira shi haihuwa ba matar da ta yi barin ba za ta ɗau hukunce-hukuncen mai haihuwa ba ma'ana ba za ta daina sallah ba ba za ta daina azumi ba wasu suka ce daga lokacin da aka canza maniyinsa ya koma gudan jini ai an canza wata halitta zuwa wata halitta don haka in ta yi bari za a ce ta haihu amma wancan magana ta biyu ko ta farko ta ci ƙarfi wallahu a'alam sannan yaushe ne za a ce miji ya nushi matarsa ta ba shi haushi tana da ciki ko wani mata ta'addanci ya buge ta tana da ciki ta zubar da cikin aka ce daga lokacin da ya kai wancan mataki ko ya zama gudan jini idan kai ta'addanci ga mace to sai ka ba da dakaccen bawa fansa shine abin da yake diya fansa kuma ka tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam مخلقة وغير linubayi na لكم duka wannan muna yi don mu bayyana muku ikon Allah ƙudiran Allah iradan Allah akan ya samar da abin da babu ya halici ɗan adan akan wannan matakai kamar yadda ya faɗi cikin wata aya wa halaknakum atwara mun halice ku mataki mataki mataki mataki kamar yadda ayoyi da hadisai muke bayanin su a irin wannan lokaci wani irin fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman mukan bar wanda muka so mu bar shi a mahaifan mahaifiyarsa muna renansa har zuwa wani lokaci na musamman mafi yawa wata tara sai a ce naƙuda ya zo sai ta tsuguna ta haihu Ba ka tunani a tsawon wannan lokaci ina kake samun iska Ba ka tunani a tsawon wannan lokaci ina kake samun cinka da shanka abade in ba Allah ba waye isaye wannan shi sa. a sheik ufaimin allah ya ji kansa cikin bayanin da ya yi cikin littafin littafinsa addima'u tabi'iyyati linnisa yana cewa sarafin da ya mace ta ciki za ku gabata al'ada to allah na juyar da wannan jini ya zama abincin janin jaririn da ke cikinta sai kuma abubuwa da take amfani da shi na yau da kullum ta ci ta sha shi ma a nan yake daɗa samun giza wanda zai ci gaba da amfani da shi bisa hikima ilahiya subhanahu wa subhanahu wa ta'ala ya ce wani kirin fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman sun manukar jikun tefila bayan dummin mun gama renanku a cikin iyayenku sai kuma mu fidda ku kuna jarirai Allahu akbar fitilan jiki tana cike da rauni kwakwalwa tana cike da rauni jinka yana cike da rauni ganinka yana cike da rauni komi naka yana cike da rauni daga nan Allah sai ya shiga bunƙasa waɗannan halitta na ka shai'an fa shai'a kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a matakin da ya dace a lokacin da aka haifi yaro akan haife shi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa la ta'alamu na shai'a ba abin da kuke sani ba abin da kuka iya fahimta ba ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida abu na farko da ake so ma ba jariri ji ne in ka zo wajen jariri da zaka buga kujera haka zaka ga ya motsa amma ko kaga idan shi kyar da za ka sa hannu za ka tsole ba zai rufe ba ji yana gabatuwa ga ɗan adam katin gani sannan kuma ana tahiya ana tahiya sai a ba shi gani amma kuma ba hankali shi yasa kake ga babba in yayi wauta sai a ce ya kake abu kaman yaro saboda ƙwaƙwalwar ɗan ya ce tana da rauni to daga nan kuma Allah yana daɗa renanta tare da gaɓuɓɓansa suna daɗa ƙarfi har sai ya kai ga yana fahimtan kaza bai iya fahimtan kaza haka dai haka dai haka dai raunin nan na jiki gaba ɗaya za ka ga jariri wuyarsa bai iya ɗaukan kansa balantana ya ɗaukaya to a haka yake tafiya hikima ilahiya tana daɗa rainansa tana daɗa ƙarfafa shi wata rana sai ka ga ya ɗauko buhun dawa a ka ba maganan wai wuya ta kasa ɗaukan kai ba ne subhanahu wa ta'ala wa min kuma yi tawaffa subhanahu wa ta'ala ya ce ku sani cikinku a sun matablugul ashuddakum haka za a yi tarinanku kuna girma Ha kai iyakan ƙarfin ka hadu. ka ji mutum ya ihu kilomita biyar an ji ihun shi ka ji mutum na tafiya ƙasa na motsi ya hadu ya hadu la ilaha illallah to amma wani abin sha'awa yau da za a haifan maka jariri ka tasa shi a gaba ku samu shekara uku baka motsa ba kana kallon shi zai canza amma ba za ka ga sanda ya canza ba kaji yi gagara misali zai tsawo zai girma amma daidai da sakon ɗaya ba za ka ga yaushe ya ƙara girma ba wannan bai ishe ka aya ashe Allah na iya komai ba ba za ka iya ba don haka in kana da jariri ka ganin girman shi ka yi tafiya ka samu shekara ɗaya ka dawo yau ai maka haihuwa ka yi tafiyan shekara ɗaya ka dawo ka ga abin da aka haifan maka sai ka buɗe baki kamar manomi ne a gona idan kai shuka ta ɗan hudo inda za ka wuni kana kafa mata ido ba za ka ga ƙaruwarta ba amma ja da baya kwana bakwai ka dawo sai kaga kana hanka da baki yanzu shukan nan ne haye haka shukan nan ne haye haka wace wannan Allah subhanahu wataala yaushe yake yi babu wani sakon face ana ƙara ka ko ana ƙara jariri babu domin tazaran wannan lokaci ne ake ƙara girmanka ake ƙara tsawonka ake ƙara kwakwalwanka ake ƙara kaifin ganinka ake ƙara kaifin jinka shi yasa yaro ƙarami kada ka zaci ganin shi ya haɗu ba ganin shi daidai da babban da ya haɗu ba ne zai iya ganin abubuwa amma yana da limit Ah, ai kamar tafiyan agogo ne ga yi nan in banda mai nuna sakon-sakon ƙaramin hannun mai nuna awa ka zuba mashi ido awa ɗaya za ka ga ya tashi daga lamba na kaza ya koma lamba na kaza amma diyan da ka so ba za ka ga takawan shi ba kaki Allah hakimun shi yasa subhanahu Ta'ala yake kiran masu musanta ayoyinsa masu jayayya da tashin alkiyama su kula da waɗannan abubuwa wa minkum may waffa? kuma cikinku, akwai wanda a wannan tsakani ake san rayuwarsa ba kowa ne ake haihuwansa ya ci ƙuriciya ya ci samartaka ya zama gidanci ya kai matakin dattijo ana baba ba ko dattija ba wani kaman yadda muka ambata tun ma yana ciki za a yi barinsa wani a haife shi an haife shi da rai ba zai kai bakwai ba wani kuma wata wani shekara wani sai ya kawo ƙuriciya ga ɓaɓaɓaɓa sai Allah ya anshi abinsa baka ganin wani ma sai ya je ya nemi aure komai kafin a daura sai ya mutu wani in an daura kafin a kai amarya sai ya mutu wani a ranar shigan daki yake mutuwa lokaci ya yi ba wanda ya isa ya jinkita subhanahu wa ta'ala shi ke da hikima sannan wa minkum mai yu'addu ila arzalil umri kuma cikinku akwai wanda aka mai da shi zuwa mafi ƙasƙancin rayuwa ma'ana ka taso yaro ga wauta ga rashin ƙarfin jiki ga duk abin da muke faɗi na raunin gaɓuɓɓa to idan Allah ya tsawaita rayuwan ɗan adam ya tsufa ya takwarkwashe ya zama tsohon da dukkan ma'ana to kuma duk abin nan na ƙuriciya zai dawo iliminsa zai ƙasa tunaninsa zai ƙasa ganinsa zai ƙasa jinsa zai ƙasa ƙarfinsa ko'ina zai zan kawai talautalau ne shi ya sa kake ganin kamar yadda ake yaro ana yi masa ta-ta-ta wani lokaci haka za ka ga an tsoho ana mashi ta-ta-ta kamar yadda aka ma yaro ɗan abin gungurawa ya koyi tafiya haka za ka ga tsoho shi ma da sanduna yana dogarawa an ƙara mashi sawaye domin ya iya tafiya Yadda za ka zo kai magana da yaro bai ji ba haka za ka zo wajen takwarkwashashen tsoho ko tsohuwa kai magana inda za ka yi shi na al'ada bai ji ba sai ka yi magana kaman kana kiran wanda ke nesa da kai kilomita ɗaya baba ina kwana shiru ina kwana lau ɗan shi ne ko shi ce wanda ya haifa ba tunani ba ilimi ga ido garau yana ganin shi lafiya lau wane nawa kaji ɗanka da ka haifa wai ka dube shi ka ce wane nawa ka da ka haifa ka dube ta ka ce wane wa? ai sulaimanu ne eh sulaimanu to sulaimanu na ina har yanzu ya kasa kolin. ya kasa istihdar na dan shi sai ya ta definition yana mashi fassara yana mashi ta'arifi sai ya ce to wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq surati yasin alqur'ani na cewa duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to kuma zamu maida shi yanayin halittarsa ta farko Allahu akbar Allah ya yi gaskiya yana cewa likaila ya alamu min ba'adi ilmin shai'a in ya ci gaba da rayuwa har za a kai ga da yana da ilimi yana sanin abubuwa yana gane abubuwa za a wayi gari bai fahimta komai sai ka ji jikoki na cewa ya so mafarkici ku kyale shi kawai a cikin suratul rum akwai wata aya da take mana ishara irin wannan Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir Allahu akbar ce Allah da kuke musu ko kun so ko ba ku so ba shi ya cancanta a bauta masa shi kadai don shi ke da wannan hurmin kuma shi ke da cancanta da cikakken iko allazi khalaqakum min da'fin shine wanda ya halice ku cikin rauni baka iya komai sai an maka tunasan da ake ce maka tsuguna tsuguna a wanke maka kashi a tsakan gida tsuguna a yi maka wanka yanzu ka tsuguna a wanke maka kashi ko a yi maka wanka inda dai ba ta ɓaci ba lafiya ba Allah ya tsawaki kin zo kina wani yanga kina wani cakalkala kina wani abin nan kwanan nan aka gama ce maki tsuguna tsuguna a tsakar gida ki fito a guje ko ɗan kamfai babu tsanara, timbir ana zo ki sa wando kina hmm. sai an kama ki an sa da ƙarfi ki cire kiyar ki fita ƙofar gida a guje wai yau ce ne kuma cakal cakal cakal wai ga gudun ruwa mai mai yan kwalisa Allahu akbar Allah ya halice mu cikin irin wannan rauni Sun maja'ala min da za'ashin kowa, sannan bayan wannan tsananin rauni Allah ya kawo mu mataki na cikan ƙarfinmu sun maji maja'ala min ba'adi kuwatin za'afau wa ba. bayan kuma mun cika ƙarfi sai mu shiga zanzarewa muna rabuwa daga nan sai mu koma raunana sai ka ga hatta halittanka na cancanzawa da ana kwalliya da gashi a fakin ɗin shi gefe guda a fitar da rabi waje ana nuna ma jama'an gari balarabu to yau dai ya zama fari kaman bayan farin ragu sai ɓoyewa wannan bai ishe mu ba da kana tafiya min saurayi to yanzu bayan ka ya zama kamar lauje kalan kwashe ko kamar gwafa kalauye da kana alfahari da jikinka da kyanka yanzu jikinka ya zama kaman bayan kada ya wani gida gida gida gida da kana alfahari da ƙarfinka sai kai wani dunkula hannu wai a gafawaka yanzu da kayi haka sai a ga wani nama ya sauka yana fakal fakal fakal sukan ce mashi ku ƙiyaye ni wai wai kamar yara ne don yare ne kunye yare ne da kana tafiya das das das das yanzu sai kaga kana makyankyata kana daga kafa da kyan ka jefa ta abu in za a baka sai kaga hannun na rawa sai ka ce mara lafiya tsufa ce wannan rashin lafiya kuma ba ta da magani wannan duk bai ishe ka wanda ya halice ka ya keto ka a wannan matakai zai kashe ka ta da kai ba to in baka sani ba a gaya maka ya ma ya sha Allah yana halittan abin da ya so yadda ya so kaman yadda ya so wa huwa alim kuma shine mai cikakken sani al mai cikakken iko subhanahu wa ta'ala وترى الأرض ne a مثالي وفي da kuma wa ilal تقوم Yanzu za mu داو ƙasa a nuna maka akwai Allah wanda ya cancanta ka bauta kuma shine mai kashe ka shine mai tada kai maka isari zaka ga ƙasa matacciya kamar yadda ƙasarmu take yanzu yanzu in ka je gona wani fure za ka gani wani tsoro za ka gani ta bushe ƙayau ta mutu Allahu akabar fa'iza an zanna alai halma a hatazzat wa abat wa ambatar min kulli zaujin bahij iza an zanna alai halma a duk lokacin da muka saukar da ruwa a kanta ihtazat sai kaga ta motsa ta girgiza ruwa ya shiga sassanta warabat sai ta kumbura yanzu akwai ƙwayoyi daban-daban daban-daban wanda suka mutu akwai haki ciyayi daban-daban wanda suka mutu amma akwai ƙwayan ɗan da ke ƙasa akwai yana nan saboda haka wannan ɗan ƙwayan wanda ka kashe tushen ciyawa ko ka kashe tushen amfanin amma yana nan a ƙasa to in ya ji ruwan nan ma'ul hayati kenan ƙasa ta kumbura shi kuma sai ya dawo da rayuwa da izinin Allah wa ambatat sai kaga ƙasa na ta fitar da tsirrai haki ciyayi shuke-shuken da aka zuba iri a ta subhanahu wa ta'ala ya wa ambatat min kulle zaujin bahij sai ta fidda tsire-tsire mabambanta mai fi ƙayatarwa masu ban sha'awa ka yi tunani alhamdulillahi yanzu muna gaba na gab da manoma za su koma gona ne wani irin masaran shi na buhu wani irin geransa na ƙoƙo wani irin shinkafarsa na buhu ka tuna za ka ɗauki ƙwayen masara guda biyu bayan an maka harin an maka huɗa an ja kunya ɗima-ɗima sannan ka haƙa wani rami zukuku a matsayin ƙwayen masara ka saka a ciki ƙwayen masara ba ka saka a ciki ramin nan a girman masara da girman ramin nan inda za a dubi girmanka a haka rami a daidaita shi da girman ramin da aka saka masara wallahi ba ka iya fita sannan ka ga mutum mai faskeken kafa ya ɗebo wani ƙasa mai yawan gaske ya toshe ramin ya sa faskeken kafan shi ya take amma ka ji ana taka da kyau ta fi fita ka dace amma da yaddan Allah ba da kwana uku inda lema a na hudu za ka ga duk waje ta fito matacciya ce fata mutu ka saka ta kabin ne ka ɗebi ƙasa ka danne ta ba ma wai kai mata rumfa ba ne a kanta ka zuba ka danne amma sai ka ga nauyin ƙasan nan wanda da za ka kwatanta ƙasan da kake dubi ƙarancin ƙwayen gero in ka jefa shi a wannan rami ka danne da za ka kwatanta girman gero da ramin da ka sa shi da kuma a ce a girman ka a haƙa rami daidai da nashi a saka ka ƙasan da kake sawa a danne kai ma a sa iri daidai da girman ka yawan shi a danne sannan nauyinka da kake takewa wannan ɗan tsililin abin a samu ƙaton abu mai nauyi wanda ya kai nauyinka a matsayin gero a danne ka ya kake zato amma tare da haka nan cikin 'yan kwanakin da ba su wuce hudu ba in dai da lema sai ka ga ɗan sililin abu duk nauyin ƙasan nan da aka danne shi sai ka ga ya danno ƙasar ya fito waje a wani lokaci ma wata shukar in ta fito sai ka ga ta fito da wani ɓaɓɓakeken ƙasa ta sama da shi ɓaɓɓakeken ƙasa to ubangijin da ya yi wannan ka ce kai ba zai iya fidda kai ba bayan ka mutu daga ƙasa ya mai da kai rayuwa ai wannan ma ya zama wauta kuma kana cikin ɗimuwa da shirbici baka ma san Allah ba subhanahu wata'ala ga tashin kiyama kullum muna gani amma da yawan mu muna musu wake wannan zalika ha to alhamdulillahi waɗannan ayoyi da muka karanta a yau sun ishe mu karatu lokaci yana nuna ya yi halin nasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a abin da muka yi ya hana mu saba masa ya kyautata imaninmu ya azurta mu da taƙawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikhlasi a dukan al'amuranmu ya yaye mana bala'i da annobar da ke aukuwa kuma muna kira ga bayin Allah waɗanda Allah ya ba su iko da su kai makama talakawa wallahi da yawa ana cikin matsaloli ba ka sani sai ka bincika in kai ba ka ciki da Allah a taimaka ma 'yan uwa a taimaka ma makwabta da sauran mabukata ga wanda duk Allah ya ba shi iko babu lokacin da za ka ciyar ka fi samun lada kamar irin wannan lokaci na tsanani na wahala au iti'amun fi min bi masgaba yatiman za matraba au miskinan za matraba ciyar lokacin da jama'a ba su da shi suke fama da yunwa ya fi kowane ciyarwa sakamako a wajen Allah Allah ka ba mu ikon yin haka bana. la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجرام ومن سيء الأسقام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم